bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka yammacin ranar juma'a yau bakwai ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama biyar, wanda kuma ya zo daidai da 4 ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da sha hudu. a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga nan cikin garin bauchi na jihar bauchi a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul isra kuma kamar kullum muna farawa da ansa tambayoyi kafin mu shiga karanta ayoyin da za mu fassara da izinin Allah wanda yana tambaya cewa akwai wasu tsuntsaye da suke zuwa gidansa a tsakar gidansa haka to ya saba ya rika ba su shinkafa a kullum at least za su ci kusan kofi guda na shinkafa wajen shekara hudu ya ce haka yake faruwa to shi ci tambayarsa nan wai ba su shinkafan nan maimakon ya ba wa talakawa mabukata mutane amma ga shi yana ba tsuntsaye shi zai samu lada akan haka ko kuwa? a wannan shi kansa zai shiga cikin zaranci maimakon ya ba dan adam ya ba dabba sannan kuma idan har abin da ya yi din daidai ne to shin wannan zai iya zama wani aiki da zai tawassuli da shi wajen neman wata bukatarsa ta duniya ko ta lahira to na farko wato taimakawa dabba abu ne wanda yake mai kyau a musulunci ba tuna ba in ba manta ba bara karkashin tafsirin inna Allah ya amuru bil adli wal ihsan wajen batun ihsan mun yi maganar akwai ihsani hatta ga dabba ka taimaka mata yayin da take da bukata mun san hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama da suka zo akan wannan batu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin mutumin da yana tafiya ya ji kishi ya tsaya wata rijiya ya shawo ya abinda ya jawo ruwa ya sha sai ya ga wani kare na lallage kusa da shi sai ya ce lalle abin da na ji ɗin nan ɗazu, wato ruwan nan da na riƙa ji lalle wannan karen shi ma irin ta yake ji don haka sai ya cire takalminsa ya zira ya zawo ruwa ya bashi to a dalilin haka Allah ya gafarta masa nabi ce, fashe, Allah lahu fa gafara lahu Allah ya gafarta masa ya gode masa aikinsa kuma ya gafarta masa haka nan wata mata karuwa ce ita ma ita taimaka wa kare ita ma ruwa ta bashi ita ma Allah ta'ala ya gafarta mata laifinta har sahabbai suke cewa shin ya rasu rasulullahi kowane abu wanda yake yana da wato yana da hanta danya a jikinsa in muka taimake shi muna da lada annabi ya ce kwarai kuwa inna لكل ذي كبد kabidin أجر هو kowane irin abu wanda yake da hanta a jikinsa ka taimake shi wato yake da rai shi ma mai rai ne in ka taimaka masa da lada saboda haka bashi ba waɗannan tsuntsaye abinda za su bukata ko abinda za su ci ba laifi ba ne kuma wannan ba shi zai hana in kana da iko kuma wani lokaci ka taimaka wa mutanen ba in har kana da waɗanda za su taimaka kuma ka taimaka musu to kuma duk wani aiki na kwarai ana iya tawassuli da shi ko wani irin aiki mutum yayi kyakkyawa a shari'ance ya halatta ya tawassuli da shi shi kuma wanda yana tambaya ne akan hadisin da ya zo a cikin Muwatsa malik ya zo a cikin sayar bukari ma hadisin umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa ni'mal bid'atu hadhihi wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumun yuridu akhiral layl wa kana an-nasu yaqumuna awwalahu to yace yana son ya san ƙarin bayani dangane da wannan magana ta sayyidina Umar wannan magana ta sayyidina Umar yayi ta lokacin da ya fita ya ga mutane wato suna yin sallar sallar sallar asham wato tarawihi da farko fitarsa ta farko ya samu mutane suna tarawihi wanda yana yin tashi waɗancan su kuma sun yi guruf suna tasu sai ya ce mai zai hana ba zai hada su su yi a ƙarƙashin limami guda ba wato da kowa yana tashi ko kuma ka samu an yi guruf guruf amma duk a masallaci daya to shine ce me zai hana ba zai sa su zama a ƙarƙashin liman guda ɗaya ba shine ya tara su gaba ɗaya ƙarƙashin Ubay ibn ya zama yana musu limanci yana musu sallar tarawihi to shine da ya sake fitowa da ya gansu suna yi farkon dare shi shine yake cewa sallar da suka bari ta ƙarshen daren ta fi falala sama da ta farkon daren wato da za a ce za su ƙara ɗaga ta ta koma ƙarshen dare to da sai ta fala. To daga nan ya ba da shawarar cewa a ɗaga lokacin sallar ta koma ƙarshen dare maimakon farkon dare to shi ne ma'anar wallati ya namuna anha afgalu min allati kumuna ilaiha wadda suke bacci ba sa yi wato lokacin da suke bacci ba lokacin suke sallah ba ya fi falala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa bil asharihum yastaghfirun wannan lokacin lokacin karshen karshe karshen dare wato sulusin abin da karshe na dare yana daga cikin lokacin da Allah ta'ala yake karbar addu'o'i yake karbar gafara ta mutane shi yasa wasu malamai suka ce lokacin da annabi yaqub yake cewa ƴaƴansa sa'astaghfiru lakum lakum rabbi lalle zan nema muku gafarar ubangiji na suka ce ya jinkirta nema musu gafarar a lokacin har sai karshen dare saboda a lokacin ana karbar addu'ar wanda ya addu'a to shine yake cewa wallati yanamu yaqumuna wallati yanamuna anha afdalu min allati yaqumuna wannan shine ma'anar maganar sayyidina Umar waccan kuma ni'mal bid'atu da yace madalla da wannan bid'a um, malamai sun sha bayani cewa anan yana nufin bid'a lugawiyya ba bid'a shar'iyya ba bid'a iri biyu ce akwai bid'a a harshen larabci duk wani abin da ka riga ba a riga ka ba sunan shi bid'a akwai kuma bid'a a shar'ance ka zo da wani abu sabo a addini wanda ba shi da tushe a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda ana kiran shi bid'a a addini ka zo da wani abu da sunan a shi da sunan bautar Allah kuma kana kwadaitar da mutane cewa in sun yi za su samu lada ko za su ƙara samun kusanci da Allah to wannan idan har ba ya da tushe a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sunan shi bid'a ita ce bid'a shar'iyya ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana akan ta yace kullu bid'atin dalala ai eh, kullu bid'atin shar'iyya bid'a da take da alaka da shari'a amma abin da ba shi da alaka da shari'a abin da ya shafi rayuwar duniya abinda karga wani bai da alaka da ibada da addini wannan ba a kiran shi bid'a a ba a kiran shi bata ya danganta da irin abu in abu ne wanda yake musulunci bai hana babu cutarwa a ciki babu cuta babu cutarwa musulunci bai haramta abin ba shikenan za ma ka samu lada kila idan ya kasance a cikin abin akwai taimakawa taimakawa al'umma akwai taimakawa mabukata to anan umar ya kira abin bid'a saboda tun lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fito ya sallaci asham tare da sahabbansa sau ɗaya sau biyu sau uku a ta hudun sai bai fito ba gudun kada ya ci gaba da fitowa yana musu sallar ta tarawihi ubangiji ta'ala ya wajabta musu da suka taru a masallaci suka yi ta jira suka yi ta jira bai fito ba shi ne kashe gari yake gaya musu cewa abin da ya hana shi ya fito yana ina ya ce ina kashe an tufrada alaikum eh na ji tsoron kada a bayar muku da wannan sallar farilla wanda yana daga cikin rahamar annabi sallallahu alaihi wasallam ga wannan al'umma kamar yadda yake cewa laula na ashqa ala ummati la amartu biswaki ma kulli salah ba dan kada matsawa al'umma ta ba da kowace sallah idan mutum ya zo yi da na yi umarce shi ya yi aswaki amma saboda rahamar sa da tausayin sa ga al'umma sai kasance baya bayar da wasu umarnin da za su zama akwai matsawa a ciki to wannan tausayin nashi shi yasa ya dakata bai ci gaba da fitowa aka ci gaba da wannan sallar jam'i ba sallar jam'i din duk da yayi na farko yayi na biyu yayi na uku wanda koda sau ɗaya yayi a musulunci wannan ya tabbatar da shar'ancin abu koda sau ɗaya aka yi ba wai sharadi bane abu sai an yi shi sau adadi da yawa sannan zai zama shari'a to da ya fito aka yi sau ɗaya sau biyu sau uku ya nuna an yarda a yi a jam'i din illa iyaka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ci gaba da fitowa ba gudun wancan abin da ya ji tsoron ya faru idan ya ci gaba da fitowa shine a da abin ya zama faradi ya zama wajibi to lokacin na abubakar aka ci gaba da mutane suka ci gaba da sallar su a haka in lokacin azumi ya tayi kama mutane wasu wanda za su yi a gida su yi a gida wasu za su zo masallaci mutum ɗaya biyu uku wannan ya yi shi kaɗai waɗancan su biyu su haɗu su yi to da na umar ya ga abin da ake gudu yanzu ya kau shine a mai da abin farilla tunda wahayi ya an gama an gama cika wahayi wayi ya daina sauka kuma addini ya cika al-yawma akmaltu lakum dinakum saboda haka yanzu babu babu wani tsoro kuma na cewa in an ci gaba da yin jam'i din zai zama farilla to shine sai ta su suka ci gaba da yin jam'i bayan ubayy ibn ka'ab to tunda babu wanda ya riga shi wato dawo da wannan abu shi yasa sai ya kira ta ni'mal bid'atu hadi shi yasa ya kira ta bid'a kaga bid'a ce nan a harshen larabci kawai ake nufi ba wai ba wai to duk wani abin da ka riga wani ba a riga ka ba to wani abin kana iya kiran shi bid'a amma a larabci a luga ba a ba ba amma an dangane abin da addini kuma ya zama na babu shi a sunna to wani ya zama bid'a shar'iyya wannan haramun ci. to wannan shine abin da sayyidina Umar yake nufi da ni'mal bid'atu hadi sai kuma tambayar sa ta biyu ya ce yana son ƙarin bayani dangane da littafin littafin ragibul asbahani mufradatu alfaz quran mufradatu gharibul qur'an ɗaya daga cikin littattafai ne na na ulumul qur'an wanda ya tattara lafuzza na alqur'ani da suka zo tare da bayanin ma'anonin su wato yayi shi ne al-alif ba'iyan alphabetically ya fara alifun ba'un ta'un har zuwa ya'un kowace kalma ya faɗeta ta a ƙarƙashin a harafinta na farko kamar dai da aka san yadda ake zubin kamus to haka yayi shi ya fara da alif ba har zuwa karshen ya' to duka kalmomin alkur'ani haka ya dauke su ya rika yi musu bayani tun daga farko har karshe wannan shine littafin razibul razibul asbahani shine littafin sa kuma yana daga cikin littattafai waɗanda suke marji'i ne wato kamar madogara ce ga masu bincike musamman game da abin da ya shafi alkur'ani kuma littafi ne wanda kana iya kiransa wato hatsin bara ya kunshi fanninnuka daban akwai nahawu a ciki akwai sarfu a ciki akwai fikihu a ciki akwai aqida a ciki duk waɗannan abubuwan akwai su a ciki wato duk da gashi dai ya ce masa mufradat alfazul qur'an to amma duka waɗannan fanninnuka kusan ya ya sun zo a ciki to a cikin tambayar sai yake cewa wai kuma shin aqidar sa shi'a ce shi'anci ne wannan ba gaskiya bane aqidar sa ba ba aqidar shi'a bace wataƙila waɗanda suka jefa shi cikin cikin wannan ah, kwando mummunan kwando na shi'anci watakila saboda sun ga yana yawan kawo maganganun sayyidina ali da sauran ahlul baiti shine sai suka ga da har yana kawo maganar sayyidina ali kuma yana yawaita maganganun sayyidina ali ya kamata ya zama ya zama shi'a wanda kuma wannan ba ba dole bane tunda a gurin ahlus sunna wajibi ne duk wani ahlus sunna ya so ahlul baiti bal haƙƙin su ya ya dara haƙƙin wani sahabi wanda ba ahlul baiti ba wannan a gurin ahlus sunna aqidar ahlus sunna a bayyana take anan duk wani littafin aqidar ahlus sunna da suka yi bayanin ahlul baiti suka yi bayanin haƙƙin su sun yi bayanin wannan suna da haƙƙi na zamanto wasu sahabbai kuma suna da haƙƙi na zamanto wasu qaraba makusanta wato dangin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda suna da wannan haƙƙi guda biyu ga sahabbai ne sannan kuma dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallam su karan kansu sahabban suna ba su wannan daraja din suna ba su wannan kima din kamar yadda sayyidina abubakar da sayyidina umar suka rika yi a lokacin su ko ko wajen ko wajen list da ake yi na na allowance da gwamnati take bayarwa sai an fara gabatar da su sai an fara yin fasa sunan duk wani ahlul baiti sannan a sako sunan wanda ba ahlul baiti ba kuma suna su yana dare na kowa to wannan wannan abu ne sananne saboda haka in kuma har an yadda ko kuma in har aqidar ahlus sunna ta tabbatar da girman waɗannan mutane dan me ba za ka kawo maganar maganganun su ba shikenan yanzu duk wani wanda yake kawo maganar sayyidina ali sai a ce ya zama dan shi'a ma'ana ya zama dan zakin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dan kafirta abubakar da umar ko kusa a cikin malaman mu akwai waɗanda za ka ga cikin yanzu misali in ka dauki in ka dauki zabakshari zabakshari mu'tazili ne a cikin littafin sarabiyul abrar yana yawan kawo da maganganun sayin na ali amma kuma ba dan shi'a bane in ka dauki abin abu al ghazali a cikin littafin sa iya ulumuddin yana yawan kawo maganganun maganganun ahlul baiti amma ka ce masa ka ce masa ko wanda ya taba ce masa dan shi'a dan kawai yana kawo maganganun sa a cikin littafin iya ulumuddin ba haka bane haka nan al-fayruz fayruz abadi a cikin littafin sa tamyiz zawil basair yana yawan kawo kawo abin nan kawo maganganun maganganun ahlul bait saboda ka wannan ba ta lazimi dan ya kawo maganganun ahlul bait shikenan sai a ce kuma dan shi'a ne abin da yasa shi'a suka so su ja shi su sa shi a bangaren sa ganin irin ilimin sa da gudunmawar da ya bayar yana da littattafai masu yawa yana da littattafai masu yawa kuma gashi mutumin Asfahan ne Asfahan ne za a cikin ƙasar Iran take to shi yasa suka so su sa shi a cikin bangaren bangaren shi'a amma ba ba shi da alaka da da addinin shi'a bal ma littattafansa yana da littafin risalatul i'tiqad yana da littafi sunan shi risalatul i'tiqad a ciki yayi bayanin shi'a ba addini ne mai kyau ba yayi bayanin cewa shi'a addini ne wanda ya saba wa addinin ahlus sunna waɗanda suke girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke koyi da su saboda haka shi yana kan aqida ta masu girmama sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar da umar da sauran al'asharatul mubashirin bil janna da sauran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka rayu tare da shi tare da yin koyi da su wannan shine abin da yayi nasi akwai ma inda yayi maganar ina jin wajen shafi 40 da wani abu cikin littafin risalatul itiqad akwai inda yayi maganar kungiyoyi na bata kungiyoyi waɗanda su ne tushe duk wani bata da aka samu a musulunci to yana komawa ga ga waɗannan kungiyoyin to a ciki ya faɗi mu'tazila a ciki ya faɗi jahmiya a ciki ya faɗi ya faɗi ya faɗi al-mutashayyi'a ce da al-mutashayyi'a waɗanda suke zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka bitircewa shugabancin Abubakar da Umar suka samu mummunar fahimta dangane da aqidar imama to kaga in dan shi'a ne ya zai wannan magana in ba dan shi'a ne kaga wannan magana ta nuna ya bar shi'a ballantana ma ba ba shi'a yake ba saboda haka in kaji wani ne ya jingina shi zuwa ga addinin shi'a to ka san dalilinsa shine ganin cewa yana yawan kawo maganganun alibaiti wanda kuma wannan ba ta lazimi ko kai ka ga dama yanzu a cikin maganganunka sai ka ta tara maganganunsu kai ta faɗa babu wanda zai maka musu to ina ga waɗannan su ne ‘yan tambayoyin da ya kamata mu tsaya a kansu don mu ci gaba da karatunmu na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إن إنه كان منصورا نعم wa la ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا Kuma kada ku kashe rai wacce Allah ta'ala ya haramta sai da gaskiya sai da hakki. wa man qutila mazluman wanda aka kashe shi yana wanda aka zalunta wanda aka kashe shi bisa zalunci faqad ja'alna li waliyhi sultanan to mun ba mun sanya ma waliyansa makusancinsa mun ba shi wata dama ta ya nemi haƙƙinsa fala yusrif fil qatl to amma kada ya wuce iyaka wajen kisa innahu kana mansura lalle shi wanda ake taimaka masa ne to wannan ita ce wasiya ta ta takwas idan ban manta lissafin ba wannan ita ce wasiya ta takwas cikin wasiyoyin da Allah ta'ala yake mana a cikin waɗannan ayoyi guda goma sha biyar Allah ce wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe ran da Allah ta'ala ya haramta kashe ta illa bil haqqi sai dai da haƙƙi sai da dalili sai da hujja ta shari'a wato kasancewar annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya zo ya samu kisan kai a cikin jahiliya wani abu ne wanda yake ya wato abu ne wanda yake kamar shan ruwa kamar da zaka sha ruwa haka aka ɗauki kisan kai kuma li'atfahi al-asbab saboda dan kankanin abu yanzu nan sai a zaga kan sakali shikenan sai a shiga sai a shiga fadace fadace wannan ya kashe wannan wannan ya kashe wannan wani lokaci ma a kaure da yaki wani lokaci ma yakin ya dauki shekaru ana yin sa saboda wani abin da bai taka kara ya karya ba kamar yadda aka aka yi shekaru ana harbul basus saboda kawai an kashe an kashe raƙumar wata shikenan aka yi shekara da shekaru Ya'yan bakwanni suna faɗa a junansu to musulunci ya zo abinda ya zo ya samu laraba cikin irin wannan rayuwa sannan in mutum yana son kuɗi kawai sai ya ɗau makamin shi duk wanda ya gani a hanya ya bige shi ya masa fashi ya kashe shi ya kwace abin da yake da shi ko kuma wata ƙabila in tana cikin damuwa da mutuwa da da ainihin ci baya koma baya na tattalin arziki sai ta shirya kai hari zuwa ga wata kabilar da take ganin cewa za su iya mulkushe su sai su kai musu hari su kakkashe na kakkashewa su kwashe musu dukiyoyi to wannan ya zama ruwan dare to shine cikin irin abubu dokoki da alkur'ani ya sauka da su tun a farko farko tun farko farkon saukar musulunci ba ma sai da tafiya ta yi tafiya ba wannan sura abin nan ce sura ce makkiya haka nan suratul an'am wanda anan ma Allah ta'ala ya yi irin wannan jan jan kunnan wala taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ita ma makkiya ce to a cikin Allah ta'ala cikin irin manya-manyan dokoki da ya kafa cewa kada ku kashe ran da Allah ta'ala ya haramta illa bil haqq sai da sai da haƙƙi saboda haka kashe rai wa wato ba karamin ba karamin laifi bane matukar ba da kai wani haƙƙi ba wanda shi kuma haƙƙin shari'a ita ke tabbatar da shi shari'a ita ke tabbatar da haƙƙin da za a yi kisan kan za a kashe rai saboda shi kamar yadda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin yana cikin sahihai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah illa bi ihda thalath annabi sallallahu alaihi wa sallam yace jinin mutum musulmi wanda yake cewa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah bai halatta ba sai dai da ɗaya daga cikin dalilai guda uku ce annafsu bin nafs wato wanda ya kisa aka tabbatar aka samu dalilai to shine a masa hukuncin kisa sannan wa zanin muhsin ko wanda ya yi zina kuma ya kasance yana da ya taba aure wato yana da aure ko ya taba aure ya yi ihsani sannan sai na uku at-tariki lidini al lil jama'a wanda haka kawai ana zaune lafiya kawai sai ya yi ridda ya fita daga musulunci ya bar musulunci to waɗannan su ne shari'a a ce a musulunci aka ce jininsu ya halatta bayan an je gaban alkali shi ma ba wai kawai kai ne za ka yi hukuncin ba kawai ka ce kana zargin wane ne ya ma kisa to ba za ka je ka kashe shi dan zai iya yi wa kai kusuri zai iya yi wa ka kashe wanda ba shi ne ya yi kisan ba zai iya yi wa kisan ya yi shi amma ba na ganganci ba ne zai iya yi wa duk da gangan ya kai dukan amma bai yi zaton cewa dukan zai kai ga kisa ba duk wannan akwai hukunce hukuncen su a shari'a ba hukunci ɗaya ne akwai katulul khata akwai katulul amd akwai katulul shubhul amd kowanne kuma da hukuncinsa to ya ka ban mutane kowa ya dau dokar a hannunsa to zaka kashe wanda ba shi bai kamata a kashe shi ba to haka nan al wanda ya zina ba wai kawai da an ce ga wani can ya yi zina shi nan kuma sai a a kamo shi da ƙarfi da yaji a zo a yi rami a binne shi a yi ta jifan sa har sai ya mutu ba a'a sai an tabbatar masa sai an tabbatar da zinar tashi na farko sannan a gaban imam a gaban abin alƙali shi kansa alƙali musulunci ya ce da shi idra hudu da bishubuhat irin wannan idan ya zo in akwai wata shubuha da za ka iya samar wa mutum ya samu ya kubuta ya je ya tuba to ka samu ka dan bashi wani haske da zai dan zame kamar lokacin da da ma'iz ya zo gura annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa cewa ya yi zina annabi ya kau da kansa ya dawo ta ɗaya ɓangaren ya ce ya rasulallahi inni zanaitu fa tahirni na yi fa zina ni ka tsarkake ni annabi ya sake kau da kansa ya sake zagayowa ya sake gaya wa annabi annabi ya sake sai da aka haka sau hudu da da ya kau da kansa ai ya ji shi a karan farko da yana ji shi inna lillahi ku tafe shi ku rike shi kai ya gudu to sai akan sallallahu Salama bai yi wannan ba sai ya da kansa ya ji da a ce da ya yayi ta daya yi tafiyarsa ko ya nabi ya ta annabi zai ci ku kamo shi mutum da ya zo har gaba na ya faɗa ai wannan ya isa rashin kunya ma wato bayan ya yi ma kuma ya zo gaba na kuma ya ce zai gudu ai bai isa ba ya kawo kanshi a'a annabi ya ta kawar da kansa ƙarshe annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin ruwayoyi da daban-daban annabi ya ce la'allaka lamasta ko dai ko dai shafa kai ba zanar kai ba yace shi zanayi ce a ko dai sun bata ka yace shi zane wato annabi yana da ta dan bashi haske haka ya dan kama haka ya abin nan yayi waske to amma bai gane ba annabi yace a shi shi shi ko ya ko ya shakiya ne to duk waɗannan malamai suka ce duk annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa haka ne domin ya samu ya abin nan haka nan ita ma al-ghamidiyya lokacin da ta zo take batun ta yi zina ta zo da ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ki sai kin haihu annabi sallallahu alaihi wasallam bai sake sa a rika binta a baya ba a je a gano ta haihu ka san damu ne karshe za a rika zuwa ne har ma wani za a aje mata ko aje mata wasu ɗan hisba, ko ɗan agaji ya rika bibiyar ta kar ta gudu <laughs> annabi bai sake neman ta ba ita ta sake dawowa ta ce ya rasulullahi ta zo da ɗa tana shayar da shi annabi ce tafi sai kin yayi yayi wannan shekara biyu ne wa fisalu fi fi fi amai taje shekara biyu annabi bai ƙara tuntubar sahabbansa cewa ya labarin matan nan ba ana kula da ita dai bata gudu ba ko a sai da ta sake dawowa to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar cewa matar ta dace sai an yi mata haddi to in banda waɗannan mutane biyu waɗanda suka kawo kansu har annabi sallallahu alaihi wasallam ya gama rayuwarsa ba kuma wato jefe wani yayi zina ba saboda hanyoyin da za a tabbatar da zinar hanyoyi ne da musulunci ya sa masu tsauri arba'atu shuhada sai an kashe shaidu hudu waɗanda sun gani da su, to kaga wannan wani abu ne mai wahalar samuwa su ma waɗannan kaga ba shaidun aka samu ba ikirari suka yi yanzu zai wahala a samu wanda zai iya wannan ikirarin yayi wannan ikirarin ya itirafi cewa yayi to sai al-mufariq at-tariki li dinihi shine na uku wanda shi kuma ya bar addinin sa yi ridda to shi ma za a na farko za a kai shi gaban kotu gaban alkali na farko a tabbatar da cewa abin da ya din ridda ne tunda akwai abin da watakila kai zaka cewa ridda ce amma kuma ba ridda ce. wani ya ce wannan cewa ya rida kuma watakila kuma ya zama yana da wani yana da wata shubha yana da wani abin da ya jefa shi cikin wannan watakila abubuwa da yawa za su iya kasancewa sai an kai gaban alƙali alƙali shi zai wannan bincike sannan kuma a neme shi in har da gasken riddai ya ce shi ya fayar da addinin ya fasa to a bashi a bashi a bashi kwana uku akan ya tuba ya dawo to sai yi an ba shi kwana uku bai tuba ba bai dawo ba to shi da alkali yake yanke masa hukuncin kisa wannan haka yake a shari'a ta musulunci ba wai har kawai ni ne zan zan dubi wanda kawai nake ganin mun saba in ce da shi yayi ridda ba kawai in kashe shi in haka ne kawai sai a yi ta kashe kashe ni ma aka jima wani sai ce kai ma kai ridda musamman yadda ake ta sabanin nan shikenan da ka jefi wanda ridda shi ma ya jefe ka da ridda shikenan sai ku ta kashe junan ku to ba haka musulunci ya bayar abin ba shi musulunci yana barin abin ne a hannun a hannun hukuma a hannun alkali wanda shi ne zai zartar da irin wannan ba a san al-iftiyat saboda gudun in aka bar abin a hannun kowa to kowa fa ba zai sha ba kowa ba zai kai labari ba inda za a bar abin a hannun kowa da kowa ya hukuncin da kansa to babu kuma wanda zai kai labari to shi yasa Allah ta'ala ya ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allah illa bil haqq kada ku kashe ran da Allah ta'ala ya haramta a kashe shi musamman mutumin da yake mu'mini ne ku duba Allah ta yi wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a kamar wani abu ne da ba zai a hankali ba zai yiwu ba ma a ce ya faru a ce mumini ya dau makami da gangan ya kashe dan uwansa mumini shi yasa Allah ce illa khata'a sai dai ko kuskure ne shi yasa a gaba sai Allah ta'ala ya faɗi wata ukuba mai tsanani wanda zai wuya ka samu ayar da ta shimfiɗa uquba akan wani aikin sabo irin wannan alƙur'ani sai ayar kisa wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima wato uquba narko kala kala biyar ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin babu wata ayar da ta faɗi wani sabo ta jera masa a aya guda ɗaya aka jera narko da azaba kala kala kala kala irin wannan sai a ayar kashe rai ce wa man yaqtul wanda ya kashe ran mu'mini da gangan fajaza'uhu jahannam sakamakon sa jahannam ne wannan azaba ce sannan aka ce khalidan ta ma wannan azaba ce alqulud ɗin nan ko dai ana nufin dawwama ko kuma ana nufin daɗewa wato daɗewar da haza a manta da shi wasu malamai suka ce ba ana nufin zai dawoma ba zai fita ba amma wannan khulud yana nufin daɗewa tsolul baka tsolul buks zai yi daɗewar da ba wanda zai irin wannan daɗewa a cikin wuta sai wanda yake kafiri ne mushriki ne wanda dafin ba zai fito ba ma'ana an gama fitar da kowa shi za a bashi a ciki kaga wannan wata ukuba ce mai zaman kanta ƙari da shigarsa jahannama kuma akwai khulud sannan Allah ta'ala ce wa za'u jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allah alaihi kuma ubangiji yayi fishi da shi fishin Allah ta'ala shi karan kansa hukuba shi Allah ta'ala yayi fishi da shi wala anahu kuma ya la'ance shi ya tsine masa sannan wa adda lahu azaban azima ya yi masa tanadin azaba mai girman gaske to ka duba waɗannan abubuwa da aka jera shi yasa Allah ta'ala ya ce min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a a dalilin abinda ya faru na kisa da aka samu da ƴaƴan annabi adam ɗaya kashe ɗaya Allah ya ce min ajiri zalika saboda wannan hikima ta an rage yawan kashe-kashe a doron ƙasa Ka tabna ala bani isra'ila muka wajabta muka rubuta cikin dokokinmu a kan bani isra'ila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin wanda zai kashe wata rai ba tare da wata kisa ba aw fasadin fil ardi ba tare da wata barna da take yi a doron ƙasa ba fa ka annama qatala nasu jami'a ce kamar ya kashe mutane ne duka wa man ahyaha wanda kuma yayi sanadiyar tsiran wani rai guda daya ka annama ahyan nasu jami'a kamar yayi sanadiyar tsiran mutane ne gaba daya saboda haka kisa wani abu ne wanda yake da munin gaske shi yasa Allah ta'ala ya sanya hukuncin wanda zai kishi kisa da gangan shine kisasi Allah ta'ala ce kutiba alaikum kisasu fil qatla an rubuta muku an wajabta muku kisasi a cikin waɗanda wanda aka samu an yi kisa sannan Allah ta'ala a cikin aya ce walakum fil qisasi hayatun ya ulul albab kuna da rayuwa a cikin kisasi wato idan ana tsayar da hukuncin kisasi to za a zauna lafiya mutane kuma za su rayu da a cikin a cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya rashin tabbatar da wannan hukuncin shi zai sa kashe-kashe su yawa ashe kaga waɗanda suke yakar hukuncin kisa yanzu kamar a kwanakin nan akwai irin kungiyoyin yan haƙƙin bil'adama ɗin nan sun ma daɗe suna yi irin cewa ƙasar saudiya ana kashe mutane ba a kashe mutum haka kawai a ƙasar saudiya a zo a sa hauni ya sare masa kai haka kawai ba dai ba gairar ba dalili babu shi duk abin da za ka ga an yi kisa na farko alƙalai ne na musulunci za su zauna su duba abin sannan su yi hukunci a kuma zuwa gaba a sake hukunci har a kai har a je a kai abin nan majalisar alkalai ta koli a sake duba haifiyar ɗin hukuncin gaba ɗaya kafin a zartar sannan kuma sai a aika wa abin nan sarki sannan sarki shi kuma ya ba da izini sau aka sai an bi matakai na shari'a masu tsawo kafin a yanke hukunci amma so suke yi gaba ɗaya a soke shi yanzu duk duniya kamar yadda kowa ya sani babu inda aka fi zaman lafiya irin irin irin kasar saudiya za ka fito a kowane lokaci ka yi tafiyarka wasu ma ba sa tsirar tafiya sai cikin dare a kowane su kwata-kwata ma tafiye-tafiyensu daga gari zuwa gari ba sa yin shi sai karfe ɗayan dare za su fara tafiya sun saboda sun ce ba zafin rana to kai ba ta magana zafin rana ake ba in rana ta fi haka zafi sai dai ka tafi da rana da rana ma kuma kana tsoro to wai su zafin rana zai sa sai tsakar dare sannan zai ɗau motarsa shi ke ya kama hanya ya tafi to wannan kaga misdaƙin sa ne faɗar Allah ta'ala ce da ya ce wa lakum fil qisasi hayatun saboda shi wannan da ya yi kisa aka yi masa hukuncin kisa an ce ci rayuwar mutane yawa wanda watakila da ya ci gaba da rayuwa ba a san iya rayukan da zai girbe ba to kaga an ceci rayuka ne ba a san adadin su ba ta hanyar salwantar da rai daya su kuma suna cewa wai ya kashe shi ma ka kashe shi ai bi kenan saboda haka ya kamata tunda an yi asara ɗaya, ɗaya nan ba zai dawo ba to ka ai asara biyu amma sun manta cewa ɗayan nan zai zai sannan kuma in ya kai labari wannan kuma zai kara ba ma wani ƙarfin gwiwa cewa to a shi ba wani abu bara shi ba ya kisa kaga kisan sai ya karu ko da ba ta hanyar shi wannan na farko ba wani ya samu ya samu ya samu ya samu karfin gwiwa saboda ganin cewa wancan na farko ba a yi masa shari'a ba ba a ɗauki wannan mataki mai tsanani a kansa ba sannan kuma in ka bar abin haka wannan yayi kisa aka ce ya tafi ba matsala to ɗan uwansa ɗan uwan wanda aka kashe su kuma ba za su kyale ba ƙarshe za su ce sai sun ɗau fansa to garin ɗaukan fansa ko dai su kashe shi ko su kashe wani to in suka yi kisa su ma waɗancan ƴan uwansa sai su ce su ma ba su yadda ba sai sun ɗau fansa kaga shikenan sai a shiga kashe kashe kuma a garin a saboda rai guda ɗaya a kashe rai ba adadi to kaga ashe kama shi shari'a ta yi masa hukunci shi da ya yi laifin bai shafi wasu ba bai shafi babansa ba bai shafi babansa ba bai shafi ƴan uwansa ba wannan zai kubutar da rayuwar mutane da dama zai kubutar da rayuwar ɗan uwansa zai kubutar da rayuwar waɗanda aka yi wa kisan su kansu to shi yasa Allah ta'ala ce walakum fil qisasi hayatun kuna da rayuwa a cikin kisasi wannan ya fi zama hikima sama da abin da larabawa suke cewa gafin zuwa musulunci suka ce alqatlu anfalil qatl alqatlu anfalil qatl wai wa kisa ya fi kore kisa wato ana kese wanda ya kashe to za a samu saukin kisa to sai alkur'ani gaba daya sai bai zo da kalmar kisa ba a lokacin da yake magana sai ce isasi sannan ya ce hayatu dan ya nuna maka shi musulunci ba ya shar'anta hukuncin kisa ga wanda ya kisa bane kawai dan ai kisa a dan a samu rayuwa ne shi yasa sai aka yi amfani da kalmar rayuwa to walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab ya ku masu hankali ashe kaga masu hankali ne za su fahimci hikimar wannan shari'a ko kuma hikimar wannan doka ta ubangiji Allah ta'ala ce wala taqtulun nafsa allati harrama illa bil haqq kada ku kashe ran da Allah ta'ala ya haramta a kashe sai da gaskiya annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya faɗa mana cikin abubuwa guda bakwai waɗanda ya ce su suke halakar da ɗan adam su suke jefa shi cikin halaka suke tsunduma shi cikin ukuba da azaba ta ubangiji daga cikin lissafa kisa sai ce ijtanibul sab'al mubiqat ku nisanci abu guda bakwai wanda suke halakarwa yace ashirku billah ce as-sihr sai yace wa daga shirka da sihiri sai yace da kashe rai wanda Allah ta'ala ya haramta in ba bisa gaskiya ba haka na hadisi ya tabbata cikin sahihain hadisin Abdullahi dan Mas'ud annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa awwalu ma yuqda bihi yawm al dima in aka zo hukunce hukunce na abubuwan da suka faru na rigingimu tsakanin mutum da mutum dan uwansa tsakanin jama'a farkon abin da kes na farko da za a fara dubawa a lahira shine kes na jina na jinan nake shine farkon abin da ubangiji ta'ala zai fara zai fara yi wa mutane shari'a a kansu a cikin harkar ibadu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salah to a cikin harkar kuma kesa-kesai na jama'a wanda ya ci dukiyar wanda wanda ya zagi wanda wanda ya ci kwallon wanda wanda ya doki wanda wanda ya ɓaci wanda wanda ya kashe wannan to na kisa za a fara fara sai an gama da shi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu almu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman la yazalu almu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman wato mumini ba zai gushe ba yana da wata dama wata mafita a cikin addininsa matukar bai taba jinin da Allah ya haramta ba wato wani zunubi da zai yi ubangiji ta'ala zai iya yafe masa amma kada ya taba jini na haram anan kuma komai al'amarinsa gaba ɗaya zai zai tsuke zai zai kuntata zai kuntata shi yasa Abdullahi dan Umar yake cewa min waratsatil umuri lati la makhraja liman waqa'a fiha ko liman awqa'a nafsahu fiha safka damil haram min ghairi min Abdullahi dan Umar yace yana daga cikin wato musibu ko bala'i wanda ɗan adam zai jefa kansa ciki kuma ya rasa mafita yace shine zubar da zubar da jinin da Allah ta'ala ya haramta wanda mutum ba zai samu mafita a nan ba hakanan uh, ibnu Maja ya fito da ya fitar da hadisi daga albara ibnu azib inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la zawalu dunya ahwanu inda Allah min qatl al mu'min da haqq wato a rasa duniya gaba daya duniyar gaba daya ma ta tashi daga aiki ya fi sauki a wurin Allah sama da zubar da jinin mumini ba bisa gaskiya ba wani hadisin akwai shi a cikin a cikin sahih muslim hadisin abdullahi ibn amr shi ahwanu inda allah min qatl al-mar'i muslim haka na ibn majah ya fitar da hadisi daga abdullahi ibn amr ibn al-as wanda yake cewa na ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tufu bil ka'aba yana dawafi a ka'aba yana cewa ma atyaba rihaki ma a'zamaki ma a'zama hurmataki wallazi nafsi biyadihi la hurmatul mu'mini inda Allah a'zamu min hurmatiki malihi wa maluhu wa damuhu yace naga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana dawafi yana zagaya Ka'aba sai yake cewa wani abu ne ya kai ki kanshi wani abu ne ya kai ki daɗi wani abu ne ya kai ki girman alfarma wato babu wani abin ya kai girman ki da ƙanshin ki da alfarmar ki a gurin Allah sai kuma yake na rantsi da wanda raina yake a hannunsa alfarmar mutum mumini a gurin Allah ta fi alfarmarki dukiyarsa da jininsa to ka duba fa ka duba girman ka'aba da darajarta da matsayinta amma alfarmar dukiyar mutum da jinin mutum a gurin Allah ya fi wannan shi yasa hadisi ya tabbata cikin sunan da tirbizi jami'ar tirbizi hadisin abu sa'id da abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa Allah ta'ala yana cewa law anna ahlas samaw ahlal ardi wa ahlas samawat ishtaraku fi qatl imri'in muslim lakababtuhum fi an-nar ko la akabbahum Allah fi an-nar annabi sallallahu alaihi wasallam yace da a ce law anna ahlas samawat da a ce wanda suke sama duka da wanda suke ƙasa duka za su yi tarayya a wajen kashe mutum mumini musulmi Allah ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ta'ala la akabbahu finnar da duk sai ya kifa su a wuta da duka halittunsa na sama da ƙasa inda za su yi tarayya wajen kisa Allah ta'ala zai kifa su a wuta gaba daya haka na hadisi ya tabbata cikin sunan nasa'i da mustadrak na hakim annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa hadisin muawiya ibn abi sufyan radiyallahu ta'ala anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu dhanbin asa Allahu an yaghfirahu illa ar-rajula yamutu kafiran aw ar-rajula yaqtulu mu'mina yace duk wani zunubi duk wani zunubi Allah ta'ala zai iya gafarta wa mutum sai mutumin da zai mutu kafiri ko mutumin da zai kashe mumini aw aw ar-rajul yaqtulu mu'minan muta'ammidan ya kashe mumini da gangan wani hadisi akwai shi a ruwayar Abu Darda da yana cikin sunan Abi Dawud tana cikin sahih Ibn Hibban tana cikin Mustadrak na Hakim to ire-iren waɗannan suna da yawa hadisan Annabi sallallahu alaihi wa sallama da yayi ta jan hankali yayi ta karantarwa a game da wannan shi yasa ko a gurin yaki ko a gurin yaƙi musulunci ya haramta yayin da abokin gaba kaiwo kansa yayi kalmar shahada ka kashe shi ko a gurin ko a ko a ko a wajen yaƙi wala taqulu liman alqa ilaykum assalam salama lasta mu'mina haka Allah ta'ala ya ce wanda zai zo ya muku sallama da sunan musulunci kada ku kashe shi ku ce ba musulmi ba musulmi bane kowa ya sha jin hadisin Usama yana cikin sahihaini lokacin da suka fita wani samame da annabi sallallahu alaihi ya tura su ga abokan gaba sai suka ci karo da wani mutum da ya gansu ya jefar da makaminsa yana kalmar shahada sai usama ya ce karya yake tsoron mutuwa yake bata je zuci ba sai ya kashe shi ta aka zo aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci ya rika cewa yaya za ka yi da la ilaha illallah din sa a ranar gobe kiyama yaya me za ka gaya wa Allah a shaƙaƙta ashaqaqta a ka tsaga zuciyarsa ne kaga la ilaha illallah da ya faɗa ta ƙarya ce annabi ya ta faɗar haka usama ya ce sai da dai burin ma ina ma a lokacin ne na zama musulmi ina ma a ranar da musulunta wato ban ma jima ba ka duba usama da matsayinsa da darajarsa da da kimar da yake da ita a gurin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake masa take da hibbu rasulillah wato ana masa take da cewa dan lelan annabi ne sallallahu alaihi wasallam ma sadda yake wa mahaifinsa sadda yake wa mahaifinsa zaid ne ya dawo a kansa sadda yake wa zaid ibn haritha bayan an kashe zaid sai san ya dawo kan dan saboda haka yaji yana san shi so ba kadan ba to Allah ta'ala ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana fala yusrif fil qatl wanda duk aka kashe shi bisa zalunci bai ji ba bai gani ba aka kashe shi to mun ba wa waliyansa ɗansa mahaifinsa baffansa ɗan uwansa duk wani wanda yake mai gadansa ne ko na kusa da shi ne ko da ba zai ci gadansa ba amma shi yafi kusa da shi shine waliyin anan auliya uddami su ne waɗanda za su gaji mamaci ko kuma ba za su ci gadansa ba ba masu cin gadan amma kuma suna da kusanci da shi kusanci na jini to waɗannan auliya udamil maktul ne Allah ce to wanda aka kashe shi bisa zalunci ba tare da dalili ba to shi wannan wanda yake makusancinsa ne mun ba shi dama a shar'anci an ba shi haƙƙi a hannunsa malamai suka ce wannan sultan din shine hujja hujja ta yana da dama ya ce a yi masa kisasi yana da dama ya nemi kisasi yana da dama ya ce ya yafi yana da dama ya ce a bashi diya yana da dama ya ce ya yafa wato yana da dama ya ce a yi kisashi ko ya yafe ko ya karɓi diya ko ya yafe su wannan shine sultan ɗin da aka shi. wanda a lokacin jahiliya babu wannan in an kashe wa mutum ɗan uwansa in yana da ƙarfi ya je ya kwaci haƙƙinsa da ƙarfi ko da ko zai ma zai ma yi ta'addanci wajen karɓi haƙƙinsa amma ba wata shari'a ba wata doka da ta ce yana da haƙƙi da kowa zai tsaya ya ga cewa an nemo masa haƙƙinsa a jahiliya babu wannan amma a musulunci Allah ce huka kana mansura shi wanda ake taimaka masa ne shi wannan waliyu waliyul maktul dan uwa wanda aka kashe shi wanda ake taimaka masa ne ne ya nemo haƙƙin dan uwansa amma ubangiji ta'ala ya jan kunne ce fala yusrif fil qatl kada ya wuce iyaka saboda a jahiliya kafin zuwan shari'ar musulunci larabawa ba su san wata doka ba ta in an yi kisa saboda aka kashe wa mutum ɗaya sai ya ce to shi sai ya kashe biyu ko fiye da haka da haka an kashe masa ɗaya amma shi ya kashe biyu wannan israf ne fil qatl mutum ɗaya ne yayi kisan shi kaɗai hukuncin zai shafa ba zai shafa sauran wanda suke ɗan uwansa ko danginsa ba ko kuma ya ce a'a shi ba zai kashe wanda ya yi kisan ba wanda ya yi kisan ya yi masa kankanta saboda haka sai ya duba wani babba a cikin kabila sannan zai bige to kaga wannan a ghayr al-qatil shi ma israf ne fil qatl ka wuce ka wuce alfarmar da dokar da aka baka damar da aka baka wanda yayi shi zaka yi wa in a ce shi wannan da yayi kisan wani ne mafi kaskanci a cikin ƙabila sannan ya kashe wani mafi girma da daraja da mutunci da ɗaukaka to shi dai wannan mafi kaskanci din shi abin zai sha ba ba za a dubi girma da darajar wanda aka kashe ba to amma saboda zalunci na jahiliya wani za a kashe masa mafi kaskanci wato wani ne cikin ƙabila ya zama ma dan daba ɗan iska yana jawo wa kabila maganganu ma barawo sai rigima ta hada su da wata kabila can sai a kashe shi kaga ba wani daraja ce da shi ba ma a cikin kabilar ba shaikhul kabila bane ba wani rajulul aqil aqil bane fil kabila wani tabbatsatse ne watsatse to amma sai saboda zalunci sai su ce to su ba za su kashe irinsa ba ko wanda ya kisa a'a su sai sun duba wani babba wani dattijo wani wanda ake ji da shi wani mai hikima wani wanda yake mai hankali a cikin kabilar shi za su kashe to kaga wannan israf ne fil qatl a jahiliya an yi wannan dan suna cewa wai auna jini ake su jinin kabilar su ba wato dan karamin ma'auni baya dibarsa sai babban ma'auni saboda ka addamu yukayil ku. auna shi ake ko kuma a'a su ce bayan sun yi kisa din bayan an kashe wanda ya yi kisan kuma sai an yi masa musla wato sai an daddatsa shi ko an yayyanki wani bangare na jikinsa shi ma wannan musulunci ya sa shi cikin israfil qatl da Allah ce fala yusrif fil qatl za ka ga malamai sun fassara wannan israfil wuce iyaka wajen kisa din da waɗannan abubuwa guda uku da malamai suka ce duk suna ciki ko dai yace yace a kashe fiye da yadda aka yi kisan wato a kashe an kashe daya a kashe biyu ko sama da haka wannan israf ne fil qatl ko a kashe gairul qatili ko a nemi wani babba a ce shi za a kashe ko kuma bayan an yi kisan a yi musula a ce a daddatsa mutum ko a yanki wasu gaɓoɓin jikinsa Allah ce kar a yi haka to wanda yake an yi masa kisa a musulunci ana taimaka masa a ga cewa ya karɓo haƙƙinsa ko dai an yi kisasi idan kisasin ya kafe yana so ko kuma a'a an ba da diya idan ya yafe ya ce zai karɓi diya ko kuma duka ma in ya ce ya yafe haddiyar kamar da Allah ta'ala cewa an ko khairul lakum ko baya ku ce kun yafe ba shikenan zai iya cewa ma ya yafe zai iya karɓar diya zai iya cewa gaba ɗaya ya yafe saboda haka in mutum an yi masa wannan inda huka da mansura to shi wanda za a taimaka masa ne a ga cewa an karbo ya karbi haƙƙinsa an bi masa haƙƙinsa a tarihin musulunci sayyidina muawiya ya rike wannan ayar lokacin da aka shi sayyidina usman lokacin da yan tawaye suka zo suka yi wa gidan sayyidina usman kawanya a madina shekarar hijira 35 yana khalifa yana khalifa na musulmi suka zo da tuhunce tuhuncensu da kazafinsu iri-iri da karirin daban-daban suka zo suka yi masa kawanya wasu kwanaki Ƙarshe suka shiga suka kashe shi zilatan ba tare da yaji ya gani ba ba tare da wani laifi ba to a wannan lokacin sayyidina muawiya yana gwamna a sham ya ki ainihin bayar da mubaya'a ga sayyidina ali saboda sanin saboda jin cewa waɗanda suka yi kisan suna cikin rundunar sayyidina ali saboda haka shi kuma gashi dan uwa yake ga ga ga, ga Muawiya dan uwa yake ga Usman ibn Affan saboda haka yace ba zai bayar da da mubaya'a ba har sai an kama waɗannan da suka yi kisa tun da an san su mutane ne da suka zo suka yi kwanaki a cikin garin Madina doyi mutane sun gan su saboda sai an kama su an musu kisasi da jinin Usman radiyallahu ta'ala anhu sannan shi zai mubaya'a to yana daga cikin abin da ya rike wannan aya wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyyi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura saboda haka ya dage akan haka cewa ba zai ba da mubaya'a ba shi tsoronsa yake cewa ba za mu bayar da mubaya'a ba ga waɗanda ƙarshe za su iya zuwa su auka mana mu kuma wato yana jin tsoron iya mubaya'a cikin rindunar ali na ali radiyallahu ta'ala anhu akwai waɗanda suka yi kisan in yi mubaya'a shi kenan shi ma su zo su kashe shi saboda haka sai ya ja daga shi da mutanen sham suka ce ba su yi mubaya'a ba amma ba wai yana neman shugabancin bane ba kuma yana cewa na ali bai cancanta bane wannan ya kamata a sani na muawiya shi batun yadda za a yi dauki fansar jinin na usman ne sabanin sa da na ali wannan shine sabanin sa amma ba sabanin sa da na ali cewa na ali bai cancanta ba ko shi ya fi shi cancanta ba wannan bane sannan kuma bai fara kai hari ga na ali ba ba shi ya fara daukar runduna ya je kai masa hari ba sayyidina ali shi ya fito da rundunarsa akan zai matsawa mutanen sham su yi mubaya'a in suka ƙi mubaya'a abin nan in suka ƙi mubaya'a yaƙe su to wajen garin su kuma su kare kansu aka yi aka kwamsa wannan yaƙin tare da ziga da su waɗannan da suka yi kisan kan suka yi ta yi a tsakankanin rundunar biyu wani dogon labari to wannan dai shine abin da sayyidina Usman ya rike a wancan lokaci cewa Allah ta'ala ya bashi sultan a hannunsa na cewa yayi fafutuka ya ga an bijinin sayyidina Usman kuma Allah ta'ala da ikonsa waɗanda suka yi kisa ɗin a hankali a hankali ɗaya bayan ɗaya haka aka yi ta kashe su ɗaya bayan ɗaya har sai da suka kare Allah ta'ala ya mana da kyau abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abinda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi